Kasancewa a karkarar birnin Maraɗi cibiyar horar da masu aikin hannu ta kasu zuwa bangarori bakwai da suka hada da ɗakin ɗaukar darasi da ɗakunan koyar ayyukan hannu ɗaliban matasa ne masu shekaru goma sha takwas zuwa talatin da biyar. Daraktan cibiyar Sumaila Sanda ya jaddada halin ɗaukar waɗannan masu koyan aiki. Tukunan ƙungiya ita za ta ɗauko yaro in ta ɗauko yaro kahin ya zo nan sai sun ga metar da apprentissage mai gidan shi wanda ke yake wurin shi sannan yana koyan aiki har yau kuma sai an koma an ga cikin iyayen shi dan mi ka san halin yaran yanzu duk kowane blok abin da muke ɗauka yaro bai wuce 20. game da dalilan inganci wani ɗakin bada horo baya wuce masu koyo ishirin misali game da aikin karfe sa'o'in horo an rarraba su tsakanin aikatawa da yaƙi da jahilci ga ƙarin hasken sule muhammad mai koyarwa zaman da nake ina da yaro 17 wuni guda ne da wutar a ne muke yi mercredi jeudi muke aiki da su masu yin faransai lundi suke zawa masu yin hausa mardi suke zawa muna yin kujeru akwai ekiyar da suke da warin akwai kes a uti wannan horo wata dama ce ga shugabannin masu wuraren aiki da ke ganin karuwar kwarewar yaran su ta karfafa misalin hamisu garba da ke shaida mahimmancin wannan horo ga yara matasa uku da ake horar da su kan latroni sun samu ci gaba sosai bakin gwalgwado saboda kamar a da akwai wasu abubuwa wanda mu gyaran ma ne muke ba mu san sunan su ba yanzu ko bakin gwalgwado sun san sunan abin kuma sun san in an yi haka ya kamata ya bada dan da horon muka samu mu misali irin kamar yadda ake yi yanzu to da ina gudun yanzu in ba mu Japan muna muna shin ba wai kawai shugabannin wuraren aiki ke cin gajiyar iya aikin waɗannan matasa ba har masu ciniki suna yaba a yau ingancin yadda suke aiki misalin Alhaji Ila Shebu la ya kware mun zumu tar in zai mu aiki in yayi mun interaction rar mu fara aiki sai ya zo gaban shi ake kunna kamar da wuta ce da ventilator sai mun kunna gaban shi wallahi mun gaban wanci akwai abubuwan da yake ci a kawo bai da haɗin fanu ba amma la yanzu lahiya lau fanu ko iri ka tare dole haɗa shi. A cewar shugaban nagartattun muradun da aka tsayar na cibiyar su ne ake na ana cimma yana da burin kafa wasu tsangayoyin bada horo domin yawancinsu matasa ne suke haskakawa a fannoni ba tare da wani horo daga tushe ba.